بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين نعم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul qaf jiya mun kwana karshen aya ta 37 bayan Allah subhanahu wata'ala ya buga ma bayi misali game da al'ummomin da suka shuɗe da suka kafirce ma Allah irin sakamakon da ya biyo bayan mummunan aikinsu Allah sai ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid Allah ya ce cikin waɗannan kissoshi Allah ya ce akwai abin tunasarwa ga wanda ke da rayuwar zuciya ko kuma ya bada da sauraronsa lokacin da ake karantaswa ya bada da sauraronsa lokacin da ake wa'azi kuma zuciyarsa tana halarce tana riƙe saƙon da ake bayarwa. dukkan waɗannan al'ummomi abin da ya shafe su mafi muni shi ne sakamakon miyagun ayyukansu ibn al-qayyim yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya alaƙantar da alaƙa tsakanin saba ma Allah da wahalar bawa Allah ya kulla alaƙa tsakanin saƙon Allah da wahala da bawa zai shiga a rayuwa kamar yadda ya ƙulla alaƙa tsakanin wuta da ƙuna idan ka ga baka ƙone ba ka sa hannunka a wuta bane in ka saka za ka ƙone to idan ka ga mutum bai walaƙanta ba a rayuwa bai saba ma Allah bane in dai zai saba ma Allah to kowane irin yanayi mai nuni zai fuskance shi a rayuwa duka waɗannan wa'azi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake zan ba hankalin bayi zuwa gare shi idan mutum ya yi aiki da abin da aka mishi wa'azi da shi to sai ya samu tabbatuwa a kan alkai sai kuma ya samu sakamako na alkai idan mutum ya bijire ya juya baya to kuma sai mummunan sakamakon bijirewarsa ya zo ya addabe shi a rayuwar duniya kuma ya zo ya addabe shi a ranar alkiyama Allah ya tsare mu yau za mu tashi a farkon aya ta talatin da tabbas Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من لغوب madaukakin sarki yace wa laqad khalaqna as-samawati wal Arba wa ma bainahuma fi sittati ayyami. Allah ya ce hakika mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai a cikin kwanaki shida in ji Allah dukkan halittar sammai guda bakwai halittar kasai guda bakwai halittar abin da ke tsakanin sammai da kasai Allah ya halicce su ne a cikin kwanaki shida bisa hikima irin ta Allah subhanahu wa ta'ala ba dukkan halittun ba za su iya samuwa a kyaftawar ido ba ne sai dai hikima ce irin ta Allah ya tsara a haka yake so su kasance bisa hikima irin nashi kuma a haka ya kasantar da su mun fahimta ko bayan Allah da yawa daga cikin malamin tafsirin alkur'ani suka ce duka inda Allah ya zo yake sa ma abu ajali yake sa ma abu ajali to yana tarbiyyar bayi ne akan su dinga bin al'amura mataki mataki da kauce ma gaugawa a cikin al'amura. idan mace ta samu juna biyu sai cikin ya ta girma ta yi ta renon wannan cikin har zuwa wata tara kafin ta haihu ba Allah ba zai iya sa cikin a rana ɗaya ta aike shi a rana ɗaya bane ba sai dai a tsarinsa akwai matakai yakan tsora abubuwa akan sabubba to da yawa daga cikin malamai suka ce to haka ake son bayi duk abin da bawa zai yi ya dinga lura da matakai da tsare-tsare da ya kamata ya gudanar da al'amuransa zai fi saurin dacewa akan a ce shi duk abin da ya taso a cikin gaugawa zai yi shi duk abin da ya taso kana ganin shi alkhairi ne alkhairi ne alkhairi ne matukar alkhairin ba a bayyane yake bololo ba to ka tsaya ka nasu kai istikhara akan wannan abin ka nemi shawara akan wannan abin ka nemi taimakon Allah akan wannan abin kuma sai ka fara shi bayan Allah mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halittar halittu daga ranar Lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a a ilin juma'a la'asar lis aka halicci annabi adam a cikin halittu shine na ƙarshe annabi adam Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi adam ya zo ya samu kadangaru da kaji da komai a duniya a cikin waɗannan halittu ɗan adam shi ne ya zo a ƙarshe aka halicce shi ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da la'asariya lis aka halicci annabi adam to asabar kuma Allah bai halicci komai ba shine kafirai suka ce hutu yi to wurare da yawa kamar wannan aya za mu karanta Allah ya ce a shi bai gaji ba balle ya huta hikima ce kawai irin tashi haka yake hikima irin tashi shi yasa yana daga cikin abin da ake ma dan adam wa'azi da shi shi ne rayuwa rayuwa duk abin da ka gani a duniya haka dan adam ya yi samu wannan abin a duniya ashe kenan kaga ita kanta rayuwa dan adam yana bukata a koya mishi kafin ya yi ta yana bukata a koya mishi ba a gaban ka aka dafa bishiyoyi ba ba a gaban ka aka kafa duwatsun ba ba a kan idon ka aka samar da rana da wata ba yadda kaga abubuwa suke gudanar nan haka dan adam ya yi ya samu to menene zai canzu dan kana nan ko dan baka nan yanzu in ka mutu sai a kama kasuwar kankanar a koriya ce ba ta kasuwa ba wannan kai ta shafa da kai da yan uwanka jama'a mun fahimta shi ne a cikin suratul fusilat Allah ke cewa بالذي يومين وتجعلون له أن الأعلى ذلك رب العالمين da ya halicci kasai a cikin kwana biyu alladhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu har kuke sanya mishi kishiyoyi kuke bauta ma waɗansu ababa ko ma bayansa a matsayin ababen bauta zalika rabbul alamin wanda ya halicci wannan kasai a cikin kwanaki biyu to shine fa Allah ubangijin talibai وجعل فيها rawasiya من فوقها wa baraka سنن wannan kasar Allah ya sanya duwatsu a bayanta وجعل فيها rawasiya من فوقها dukkan duwatsun nan Allah ya karkafa su domin duwatsu tirke ne Allah yake yayi ma kasa don kar ta dinga jijjiga da bayi wa baraka fiya sannan ya sanya dukkan albarkatun da suke cikin kasa jama'a wannan aka saka fetur aka saka kalanzir aka saka karfe aka sa zinare aka saka dukkan albarkatu hanyar da za ta bi ta dinga fitar da duk abin da ake bukata yanzu ka ga duk rikicin da ake akan fetur din nan a'a an cire subsidy a'a ban yadda a cire subsidy ba a'a an ci kudin fetur shi fa Allah kyauta ya ba da fetur din kyauta ba da fitar eh, wai kuma a ce wai kuma a ce a yi rayuwa wai ba addini an yi adalci ma Allah eh dukiyar san da ake tatsowa dukiyar san da ake tatsa duka an yi ijma'i babu wani da a duniyance ya taba awar shi yake samar da ma'adanai da suke cikin ƙasa duka an yarda cewa na Allah ne kuma wai a lokacin da za a tatsi dukiyarsa a matsota a lokacin ake cewa a wannan harkar karfa a shigar da maganar Allah a ciki eh a shigar da maganar Allah a ciki a fidda shi a ciki amma sun yarda idan za a yi convention ko za a yi wani babban taro na ƙasa ga ministan tsaro ga shugaban kasa ga gwamnoni duka manyan an Allah sai a kira neman a ce ya zo ya yi addu'a addu'ar ita ce Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya ashe kun ga masu taro sun yarda ba shugaban kasa zai sa a yi taro lafiya a tashi lafiya ba ba ministan tsaro zai sa a yi taro lafiya a tashi lafiya ba idan an gama taro a sake kiran liman yayi addu'a Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya ka ga an yarda cewa dukkan abin da kasar ta taka na tsaro yanzu an yarda Allah ne zai sa a yi taro lafiya a tashi lafiya wai kuma a ce Allah kar a shigo da shi cikin hidima yanzu amma Allah adalci idan an zo ana magana sai a ce to yanzu abin da gwamnati take bukata a ci gaba da mata addu'a a ci gaba da mata addu'a a ci gaba da mata addu'a addu'a ina Allah za a roƙa to dan ne za a ce Allah kuma kar a shigo da shi cikin al'amuran rayuwa zai yiwu ina da gwamnati tana bukatar addu'a to tana bukatar addu'a Allah ne ba ta da wato shi iya aikinsa abun bayi ya biya musu bukata ko in ya biya bukatan shi kuma kar ya ayi ko a bari nan kuma ayi watsi da waɗannan dokokin ai ne bayan ko wannan shi ne wannan shi ne Allah ya sa mu dace haka mutane ne suke rayuwa kaga mutum duwayensa ya kare duwayen komai yana bukata ne abin Allah amma kaga duk magana in ya shafi Allah kuma bayi so shi iya bukatar sa alqur'ani iya aikin alqur'ani abin sa a karanta a mai Allah amma ba za a karanta mai kuma dokan qur'ani ne ba saboda haka na so a karanta mishi alqur'ani a mai roƙon Allah amma ba ta ba za ta fita da hijabi ba duk da shafi ta saka sutura ta sa hijabi a qur'ani yake to yana so a karanta qur'ani a mai addu'a amma bayi so a karanta qur'ani matarsa ta biyu Ya'yansa su bi idan an zo maganar rayuwa nan ya sai yayi abin da ya koyo a turai idan yana roƙon Allah kuma ba zai je ya roƙi su je kuci da sauransu ba sai zai ci a roƙa shi Allah haka ne haka ne su ba haka ne haka ne to Allah ya sa mu dace wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha ya kuma kaddara ya kasafta irin abin da za ta dinga fitarwa na abinci inda za ta yi auduga inda za ta yi shinkafa inda za ta yi masara inda za ta yi kowane irin nau'i na abin da bayi za su rayu da shi haka Allah ya tsara ma kasan fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu ga kwana biyu na halittar ƙasa ga kwana biyu na sanya ma'adinai da duwatsu a bayanta Allah ce sawa al in masu tambaya suka yi tambaya Allah ce bayanin kenan babu daɗi babu kari فقضاهن سبع سماوات وأرحى في كل سماء أمرها وزينا السماء بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات في يومين sannan Allah sai ya kammala halittar sammai duka sammai bakwai dinnan. nan Allah ya suma a cikin kwana biyu wa auha fi kulli sama'in amraha kuma sai ya ma kowace sama umarni yadda za ta ci gaba da gudanar da al'amuranta yadda mala'iku za su gudanar da al'amuransu a cikin wannan samai? Allah ya ce to kun ga ai kwana shida kenan ko Allah ya samu dace Allah ya ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda haqiqa mun halicci sammai da kasai wa ma kuma da abin da ke tsakanin sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida wa ma masana min lughur Allah ya ce gajiya ba ta shafe mu ba saboda akwai yahudawa da nasara da suka ware waɗannan ranakun suke jingina ma Allah abin da bai dace da shi ba Allah sai ya ce wa ma masana min lughur Allah ce ba ta jiya ce ta shafe mu muka yi halitta a cikin kwanaki shida ba wannan hikima ne na Allah da tsari irin na Allah gajiya ba yi shafin Allah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam yahya bi khalqihinna والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى قدير الله يكي شيني يهل جسم ميدا كسي كما تجديا بتشافي شي بقى تبارك تجديا الله يسامو داشي تو الله سيجي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fasbir ala ma yaquluna Allah ya ce kai hakuri game da abin da kafirai suke fara kai hakuri ka shanye ka jure maganganu miyagu babu irin waɗanda ba su faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to Allah sai ya rarrashe shi yace mishi fasbir ala ma yaquluna kai hakuri game da abin da suke ta farfada akan ka akan alqur'ani akan addinin musulunci jama'a mun fahimta bayanta domin ai shi ne abin fada baya fada Allah ya kai hakuri wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله يسوع من ذن الله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الله يسوع من zuciyarka tana kunci zuciyarka tana zafi kana samun damuwa bima yaqulun Allah ya saboda abin da suke biya maka Allah ya ce ga shawara fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin kai tasbihi hade da gode ga ubangiji ka dage da sallolin nafil fili inji Allah wa abudu rabbaka hatta ya'ti kalikin ka ci gaba da bauta ga ubangijinka har mutuwa ta mutu same ta Allah ya ce abinda za ka yi kenan ai mun ji ko wala tahzan alaihim ولا تكن في بيت مما يمكرون ولا تكن في بيت مما يمكرون الله يقول ولا تهزن kar ka dinga bakin ciki game da abin da suke faɗa ka ci gaba da da'awarka wala taku fi baitin mimma yankurun kar ka dinga samun kunci game da makircin da suke kullawa Allah ya ci gaba da tafiya kai to wurare da jama'a haka da ka samu Allah na buga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misalsalu game da annabawa da manzannin da suka shuɗe kafin sa cewa irin waɗannan abubuwa su ma ya same su sun yi hakuri kuma an ci nasara ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوضوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله يسوع ولقد كذبت رسل من قبلك أي أن من ذنوب يا وكفيك Allah sai ce fa sabaru ala ma kudzibu suka yi hakuri akan karyata su da aka yi wa uhu Allah ce an cutar da su sun yi hakuri hatta wa a ja'aka min naba'il mursalin Allah ya ce ai hakika ya zo maka daga labarin manzanni ma'ana kisoshin manzanni ya zo maka da yawa Allah ya ce wannan ya isa kai ma ka tsayu akan tafarkin su kuma za ka yi masa jama'a mun fahimta a duba annabi nuhu alaihi salatu wa salam irin cutuwa da daga wajen mutanen فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراجلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراجلنا mutane na annabi Nuhu alaihi salatu wasalam mala'u wanda suka kafirce ma Allah suke ce ma annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ma naraka illa basharan mislana mu ba mu kula ba ba ma ganin ka face mutum ne kamar mu kamar mu dan ne zaka zo ka kai ne zaka jagorance mu dan ne zaka ce mana kai Allah ya zaba a cikin mu ma naraka illa basharan mislana kai mutum ne kamar mu wa ma naraka tabaka illal ladina hum araziluna kuma ba mu lura kuma mun lura duk waɗanda suke bin ka biya biya biya suka gaskata abin da ka zo da shi da shi su ne gaskatan cikin mu tun cikin mu inda ko kananan mutane makaskantan cikin mu su ne suke tare da kai wa ma na raka ta baka illal ladina hum araziluna dukkan waɗanda suke bin ka mun lura kaskantattu ne a cikin mu babu wani da ba a cikin su badiyar ra'ayi waɗanda suke abu babu tunani irin su ne suke jinka waɗanda duk abin da suka ji ba lissafi kawai sai su kama ka zama wani idan ya ganka ka siffanta da addini irin ustaz ne ya ganka ustaz wallahi yana ganin kai baka san me kake yi bane a rayuwa sa har ka zama ustaz haka ne ko ba haka ba haka ne sai nan ba zai shiga ba to sai kuma ka kule mishi kai ya ga kai ustaz ne kuma kai likita ne kaga bai sai cewa dai zagili bane ya ga kai ustaz ne ya ganka da kudi kuma kai sai sai cewa kai lolo bane yawa to haka ne haka ne to amma yana ganin ne ya ganka kai da wani bane to shi kenan ganin yake kai ka san rayuwa bane yasa kai kamar kamar rike harkar addini haka ne yana maka eh, rashin wayewa ne yasa har kai karki addini kuma akwai rashin wayewa al'amarin yin mutum addini Allah ya samu dace to haka ma dukkan manzannin nan inda ba ka ɗauki Qur'ani kai ta tilawa duk annabin da ka zo kan ka ji irin yadda suka yi maya da makiya gaskiya to za ka ga irin kalmomin da suke jifan su da shi annabi salihu suka ce mishi inna lanaraka fi safahatin inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin ana ya qawmi laysa bi safahatin walakin huwa rasulun min rabbil alamin ولكني رسول من رب العالمين suka ce ma annabi salihu wani mun lura wallahi akwai dan Allah a jikinka. ka manzo ne fada Allah kuma dama ya ce bayarwa ma kana ya kan yace ya kuma tanuna mai ta binta bahatun babu wuta ta tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah ubangijin tarihi yace ba wata bane ba wata bane ba wata bane to Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fasbir ala ma yaqulun Allah ce kai hakuri akan duk abin da suke faɗa wa sabbih bihamdi rabbika kai tasbihi hade da gode wa ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana wa qabla al-ghurub da kuma kafin faduwar rana waɗansu malamai daga cikin malaman tafsiri suka ce wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub Allah na nufin azkaru sabahi wal masa kai azkar na safe kai azkar na yamma wannan suna da mai suka ce wa tabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurub shine sallar asbahi da kuma sallar la'asar domin su ne mafiya falalan sallah a cikin sallolin nan guda biyar Allah ce to a rike su da kai a rike su da kyau, to sai Allah ya ce wa min al-layli fasabbih wa adbara as-sujud fasabbihu sannan idan dare yayi Allah ya ce nan ma ka tashi kai ta sallan nafil fili wa adbara sujud da kuma bayan gama sallan farilla jama'a mun fahimta dai yake da wa min al-layli fatahajjat bihi shine wa min al-layli fasabbihu ay fasalli lahu sujud da kuma bayan ka gama sujuda ma'ana ka gama sallah nan ma a tashi ayi nafil dini kai sallar azhar kai sallar la'asar yi sallar magriba isha'i asbahi Allah ya to to ayi kuma sallan hafil fili Wani su malamai kuma suka ce wa adbaru sujud na ma tasbihi da ake a bayan sallolin barilla su ne ake nufi bayan Allah mun fahimta to sai Allah ya ce wasami yawma ka saurara ka dan jinkirta me za a jira Allah ce yau mai yunadi munadi min makalin kare. Allah ya ce ranar da mai kira zai yi kira min makalin kare a wani waje kurkusa da inda bayi suke ma'ana Allah ce ku saurara ma busa da za a yi domin tashin alkiyama to dama galibi al-imam al-qurtubi ce idan kana so ka more tafsirin al ka je ka dubi sura da mai ta fara ka je karshe ta inda Allah zai ma bayi ban kwana a sura ka ga me zai musu wasiya na karshe yanzu kuma an yi wa'azi an yi magana akan shirka da Allah gaskiyar alkur'ani waɗanda suka karyata alkur'ani tsayuwa akan ibada duka an buga wa mutanen misir Allah ya so yanzu abin da ya rage da kai da kabi da wadda ya ibi Allah ke wasami kowa ya dan saurara yawa yunadil munadi min makanin qarib ranar da mai kira zai yi kira daga wani waje makusanci mai yasma'una haka bil haqi Allah ya ce ranar da bayi za su ji tsawa za su ji wannan busan da za a yi da tashin alkiyama bil haqqi da gaskiya zalika yawmul khuruj Allah ya ce wannan rana da za a ji wannan busan shine ranar da kuma za a fito daga kaburburra domin hisabi amin kira ne أتكون سورة الكمر يسي وتولى عنهم وتولى عنهم يوم يدع الداعي إلى شيء نظر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم كأنهم جراب منتشر مهطعين إلى الداعي ka juya baya ka bari su idan an musu wa'azi su ki su ji su ki su bi Allah ya ce wata wannan anhum ka rabu da su yawma yadda uddai ila shay'in nukur Allah ce za mu haɗu da su a ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga abin da rai yi so abinda ba za a ji daɗin sa ba yau ne da udayin ila shay'in nukur kush'an absaruhum Allah ya ce za su amsa kira kuma dole Fuskocinsu na cike da kaskanci ya kurjuna min al'adadasi za su dinga fitowa daga cikin kaburburansu ka annabun jarabin muntashir Allah ke kace fari ne da suka tashi idan fari suka tashi ba ka ganin wani yayi nan wani yayi nan wani yayi nan to haka da a tashi a filin duniya يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطئين إلى الداي أي مسرئين إلى الداي الله يسوكم داس فتد كوكاوا دون أمس كرا ودي كرا يقول الكافرون هذا يوم أسير الله يسوكم داس يوم إني سيد بأسوكي أسكنتا to da a kira yau mai izin yadda bi una da'iya la'i wa jalahu وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي الله يتي أولا رانا كوا زي دي ولم يكرا لا عوج لا الله يبا ودي في شافنا ما ne mutum. Lawan fi shafa na. yawma idin yattabi'una da'iya la iwajala wa khashi'ati al-aswat lirrahman dukkan saututtuka za su rusuna ga Allah mai rahama ba wanda yake sai daga kan yi magana yadda yake so fala tasma'u illa hamsan Allah ke ba abin da zaka ji kawai sai magana ƙasa-ƙasa. ina za mu je mu rayuwar wannan shekara nawa ne muka yi a duniya yaya al'amarin yake wannan suka ce fala tasma'u illa hamsan kawai sai dai takun tafiya kawai rijiji kawai ana ka tafiya Allah ya sa mu dace Allah zai sa mala'ika yi kira waɗansu malamai suka ce shi Israfil wanda zai yi busan shi ne wannan gayyata ne to kuma shi kenan sai a tattara sai a tattara eh kuma shi kenan duniya an sa mata kwado kenan eh an gama duniya har abada dama mu daga kanmu an yi gogon duniya kuma kenan ba kuma waɗansu da su sake zuwa eh shi kenan da sai kuma labarin rayuwar can kuma za a ci gaba شيء معنى ونفك في السوري فسيك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء an yi busa a cikin kaho ma'ana za a yi busa a cikin kaho fa sayqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah dukkan abin da ke cikin samai da kasai Allah ke zai faɗi ya mutu sai kawai iya abin da Allah ya so Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lokacin da za a tada bayi ni ne wadda kabari na zai fara tsagewa na fito a ciki annabi yake ina fita a kabarina sai ga annabi Musa alaihi salatu wassalam yana rike da babban al'arshi ya dafa yana tsaye annabi yace to ban sani ba ko dai shi wancan sumewa da yayi da yace zai ga Allah ne aka maye mishi da wannan mutuwar da za a yi a lokacin tashin kiyama ko kuma ya riga ne annabi to sai mun je dai da mu kai <laughs> Eh, illa ma sha Allah thumma nufika fihi ukra sai a sake busa na biyu fa idza hum qiyamun yanzurun Allah ya ce sai ga mutane a tsaye Allah ya ce suna ta dube dube eh, kaburburan ne za su tsatsage shi kenan ko kuma nashi ya tsage shi kenan haka sai a mayar mishi da ransa a cikin gangan jikinsa halittarsa ta koma kuma shi kenan sai leko sai ya daga kai sai ya fito da shi sai kakka da kasan mai ke kanshi sai kuma ya tashi ya tsaya sai za ku kiyamun da zuru Allah gani ba ka ganin duk shuke-shuke duk inda da ka sani wannan ciyawa da kake ganin ta cika duniya ta cika ma gona a dai a yi ta duma ka rasa yare da za ka yi fita bishiyoyi da sauransu a cikin ƙasar Allah ke duk na irin idan ya duk ne kawai ruwan na sauka sai su kama fitowa amma ko kuma wanda za ku ce ce ku je ku duk da kanku amma su dabbobi da sauran sai duk musu nasu haka ne eh ruwan na sauka in ya buji kasar irin kawai sai ya fashe sai fara fitowa shukan Allah ne eh, ne inda haka duba farawa su ce ya ka gani <laughs> to amma rayuwar akwai jarrabawa ne jarrabawa ne akwai jarrabawa ne su da ba za su noma ba ba su da taki ba su da kaza sai ke fito musu da masu eh ko amin ko kuma ko gashi da jarrabawa a ciki a zo ayi wannan yi wannan ayi wannan ayi wannan ayi wannan babba malam babba wato tsoro wato ba to Allah ya kawo gashi Allah ya ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiya. ƙasa duniya za ta haske da hasken ubangiji waje zai kyau waji'a bin nabiyina wa shuhada to kuma sai maganar zuwa wa wudi alkitab a bin nabiyina wa shuhada sai a zuwa aje littafi a zo da annabawa da masu shaida kuma sai a zuwa fara ma bayan hisabi wata rana waraka duka a wuce wannan muna aljanna yanzu mun muke zama muka tattauna din nan haka ana hira a zo a yi tabi da an je an yi karatu a zo kaza an yi muhadara waje kaza an je an yi tafsirin waje kaza duka duka insha Allah ba a jira ba a yi malam hira da a yi sosai ai a cikin suratul safat Allah ya bada labarin hiran yan aljanna illa ibadallahi illa ibadallahi mukhlasin أولئك لهم رزق معلوم في جنات النعيم يضاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غرور ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيت مكنون فأقبل بعضهم على بعض bayan Allah duka ya lissafa irin yadda za su yi rayuwa a cikin aljanna da abincinsu da ‘yan matansu sai kuma yake wa aka bala kuma ala ba'adun ya tasa'alun to kuma sai sashi ya kalli sashi sai kuma a fara tattaunawa قال قائل إني sai wani mai magana daga cikin yan aljanna wanda zai sako tadi sai ya ce in ni kana da kare dafa a duniya ina da wani aboki akwai wani abokin aiki na akwai wani abokin kasuwa na akwai wani aboki da muka tashi da shi yanzu zai ba mu ɗan uwansa labarin wani abokinsa domin an haɗu ana hirar ai wani ya zo daga Kaduna ne wani ya zo daga Lagos wani daga Niger wani daga India wani daga Port Harcourt zai ba su labari sai ya ce musu yaqulu a innaka lamin al-musaddiqin yana ce mini a duniya yanzu kai kana daga cikin wanda suka gaskata wannan karantarwa yanzu kai ka gaskata Muhammadu yanzu kai ka gaskata al a innaka lamin al-musaddiqin a idza mitna je a kabari a inna da madinu yanzu a sa da mu a sake mana sabon hisabi yace abin da yake gaya mun kenan kana sai yace musu hal antum muttali'un ko kuna so ku ga wannan abokin nawa sai su ce eh sai su juya su kalli sankan inda wuta take fasala yana leƙawa fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya ga wannan abokin sa a tsakiyar wutan jahannama tana babbaka shi sai ya ce musu to yi sannan wadda nake muku tadi قال تالله إن كنت لتردين sai ce mishi wallahi tallahi saboda irin da ka halakar da ba dinna juya maka baya ba ba dinna juya maka baya ba da ka halakar da ni fa laula ni ma turabbi la kuntu min ba jin kwarara ta ubangiji ba ba jin ni'imar Allah ba na kunki minal muhtarin da yanzu muna tare da kai a wuta to shi kenan kuma sai ya ta mishi tambayoyi yi ta mai tambayoyi yi ta mai tambayoyi to kaga a asara da kunyata ai ta tabbata da dan wuta eh aljanna suna hira duk abin da ka san ake tattaunawa ana ciro abin da aka yi a duniya eh lokacin da aka ce ka sa hannu kace ba za ka sa ba haka ne wanda ya saka sai ka ce to ga gashi kai da ka saka ga yanzu gashi nan ta ba maka amin amin amin hmm. amin Allah ya samu dace yawma yasma'una sayhata bil haq zalika yawmul khuruj wannan ita ce rana ta fitowa daga cikin kabari sai Allah ya ce inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir Allah ya ce inna nahnu nuhyi wa numitu lalle masu rayuwa mu ne masu kushewa wa ilainal masir Allah shi kuma gare mu makoma take duk yadda du yadda bayi suka fanta rayuwa Allah shi gun da su dawo kazarka da kayanka aka yi miya da ita a gidanka da ku haɗu da ita a gaban Allah wa ilainal masir da ku haɗu da ita Allah shi mu ne masu rayuwa munana su kashewa makowa kuma a gare mu take duka a zo a ci kasuwar duniyan a gama za a tattara ne kuma a koma zuwa ga Allah to sai Allah ya ce يوم تشقق الأرض عنهم ذراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم ranar da ƙasa za ta tsatsage a su ma'ana kaburburansu za su tsatsage a kansu sira'an Allah ya sai su fito daga kabarin cikin gaggawa kamar da muka yi bayani a baya kowa daga inda ce kwance a nan kuma zai tashi Allah ya ce zalika hashurun alaina yusir Allah ya ce wannan tarawa ce mai sauki abin mu inji a tara mu Allah ya ce abu ne mai sauki wa ma na illa wahidatun kalamun bil Allah yake al'amarin mu Allah yake ba komi bane in da mu gudanar da wani abu Allah yake ba wani abu bane illa kalamhum bil basar Allah yake face kamar kyakkyawan ido ne wa ma amru sa'ati illa wahidatin kalamtin eh, wa ma na illa wa ma amru sa'ati Allah yake wa ma amru sa'ati illa kalamul basar aw huwa aqrabu ay wa huwa aqrabu Allah ta kamar wani ido ne Allah sai kai bai ma kai wani ido ba kun ga abin da Allah ce wa ma amru sa'ati al'amarin kiyama za a yi tashin duniya za a yi tashin duniya za a yi tashin duniya to kar ka dauka tashin duniya kamar canjin gwamnati ne sai an yi rubutu-rubutu, sai an yi an ka kawo abu a hanyoyin cike cike lokaci ɗaya za ka ga ana tashi lokaci ɗaya za ka ga ana tashi illa kalamhim bil basar Allah ce ba ta kamar wani ido ne sai ya ce au huwa aqrab Allah ce shi ne ma mafi kusa wani ido yau annabi Sulaiman ma ake dauko mishi abu a wani ido to bari al'amari Allah wa huwa aqrab shi ne mafi kusanci Allah ya ce to haka ne Allah ya samu dace to sai Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaqulun

mun san me suke faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi sallam? mun san me suke faɗa akan alqur'ani mun san me suke faɗa akan addinin musulunci nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar Allah ya kai ba mai tilastarwa bane akan su fadakir innama anta mudakkir lasta alaihim bi musaytir kai wa'azi iya aikin ka wa'azi Allah ya kai ba za ka iya tilasta mu wani ba fa innama alaikal balagh wa alaina al-hisab iya aikin ka isarwa mu kuma mu ne da mu yi hisabi Allah ya ce wa ma anta alimun bi jabbar kai ba ne shi da samu wani bane idan kai wa'azi wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba Allah ya ka rage shi fa zakkir bil qur'ani man yakafu wa'id Allah ya ce ka tunatar da alqur'ani ka yi gargadi da alkur'ani ka yi wa'azi da alkur'ani man ya kafa wa'id ka gargadi wanda yake tsoron narkon azaba ta inji Allah wanda yake tsoron ya shiga wuta wanda yake tsoron ya walakanta bayan ya mutu wanda yake tsoron ya kaskanta a lahira Allah ya to ka tunatar da shi da alkur'ani wani Allah yace man ya kafa wa'id wanda yake tsoron abinda zai biyo baya mai muni da azabtarwa da kaskantarwa Allah ya ce a mishi wa'azi a tunatar da shi Allah ya sa mu dace bayan Allah wannan shi ne ƙarshen surat qaf abinda muka karanta shi cikin Allah ya mu nada wanda muka yi kure Allah ya fi mana abinda muka karanta nan Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya sa ya amfani mu Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zama shiga sabuwar sura subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk